aya ta 169 fadar Allah subhanahu wa ta'ala إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون yau bi inna Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 170 cikin wannan sura mai albarka ta suratul baqara wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم أمي فهم لا يقلون wa idza qila lahum Allah ce idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar qalu sai su ce bal a a nattabi'u ma alfaina alaihi aba mu za mu ba abinda muka tarar da iyayenmu suna kai ne a kansa Allah ce awalau kana aba shin yanzu za su bi turbar da iyayensu suke kai ko da kuwa waɗannan iyayen nasu sun kasance la ya aƙilu na shai'an ba sa hankaltar wani abu wala ya duna haka nan kuma ba sa shiryuwa akan turba ta Allah ma'ana kenan shin za su bi su ko da kuwa waɗannan iyaye ba sa kan hanya ta Allah lafazin wa lahun qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su su ba abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar wasu malamai suka ce lamirin lahum shi wannan zamiri na lahum zai koma ne zuwa ga ayar da ta gabata faɗin Allah da yake cewa wa minan nasu man yattakhidhu min an dada akwai wani sashi daga cikin mutane waɗanda suke riƙar wani Allah a matsayin tsarori ko sa'anni ko kwatankwaci ko kini to waccan aya da ta gabata suka ce wannan aya idza qila lahum atafi ne kan waccan aya sai zamo ma'anar kenan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah ina fata an gani. <coughs> wasu malaman suka ce a ah, wannan wa idan ƙila lahum zai koma zuwa ga ya ayyu nasu kulu min tsayyibati ma razaqnaku ma'ana waccan aya da ta gabata shi ma anan sai zamo kenan ya ayyu nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiban zamo wa idan ƙila lahum ina fata an gane ma'ana dai idan aka ce da waɗannan mutane zai kunshi kafiran ƙurai shawa zai kunshi yahudawa zai kunshi ma dukkan wasu masu kangare ma ayoyin Allah subhanahu wata'ala idan aka ce da su ku ba abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ittabi'u ma anzalallah ku ba abinda Allah madaukakin sarki ya saukar malamai suka ce abinda Allah ya saukar anan ya kunshi alqur'ani ya kunshi ma bayanin alqur'ani din sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai yasa suka ce saboda ai manzala yana isar da sako ne na Allah ita ma sunna wani nau'i ne na wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka kenan bayanin qur'anin da manzala ya zo da shi shi ma ya shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ma'ana ya saukar domin Allah ne ya fahimtar da manzansa ya yi masa bayani ko manzala ya bayanin wannan aya ko waɗannan abubuwa da ya zo da su na shari'a ina fata an gane to sai su ce mu za mu ba abin da muka tadda iyayenmu a kai ma alfaina a aba'ana ai ma wajadna a aba'ana saboda alfaina bi ma'ana wajadna saboda a wani wurin Allah ya bayyana cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu <coughs> qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana cikin suratul luqman har Allah ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila adabi sha'ir kaga can suka ce ma wajadna aba ana wani wurin ma suka ce inna wajadna ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtaduna ai mun tadda iyayenmu suna kan wata aqida suna kan wani addini mun kuma kan wannan addinin zamu tafi shine ma'ana zamu tafi kan abinda wato iyayenmu wato suke kai sai Allah ya ce awalau kana aba'uhu awalau kana anan alhamza malamai suka ce hamzatun ne al-istifhamiyya alhamza ce ta istifhami ma'ana kuma akwai jumla ma'zufiya taqdiri shine ayattabi'una aba'ahum walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun wannan shine jumla ayattabi'una shin yanzu za su bi hun iyayensu yanzu iyayen nasu kawai za su bi walau kana aba'uhum koda kuwa iyayensu sun kasance la yaqiluna shay'an ba sa iya hankaltar wani abu ba sa iya gane wani abu wala yahtaduna koda kuma ba sa shiriwa kan turba ta Allah maɗaukacin sarki anan ma na alaihi aba'ana kuma na alaihi aba'ana ya kunshi abinda suka tada iyayensu a kai na aƙida sawa'un bautar wani Allah ne bautar gumaka ce bautar wani abu ne shi za su ba a kai da abinda suka tada iyayensu a kai na ɗabi'u da al'adu sawa'un wannan ɗabi'a da al'ada ta dace da shari'a ko da bata dace ba su ne ita za su ina fata an gane wannan shine ma'anar abin da ake nufi da ma wajanna ko ma alfaina alaihi aba'ana sannan al'aba'u a nan ya kunshi al'aba'ul adina da kuma al'aba'ul abad mana iyaye wanda suke makusanta na kusa kamar iyaye na kusa ya kunshi kuma kakanni ko kakannin kakanni in mutum ya ce zai ba abin da suke kai shi ma nan ya ba abin da iyayensa suke kai ina fata an gane to sai Allah ya ce shin wai za su bi su ne akan haka ko da kuwa iyayen nasu ba sa hankalta komai a yattabi'unahum walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun koda iyayen su ba sa hankalta komai kuma ba sa shari'a wala ya'qiluna shay'an shay'an na kira ce anan kuma za mu ga na kira ce fi siyaki annafi la ya'qiluna shay'an kaga korewa ce ka'ida kuma gurin malamai na kira tana da wasu halaye kamar haka idan na kira ta zo fi siyaqin nafi aw sharti aw nahyi to anan tufidul umum <coughs> wannan ka'ida ce duk inda na kira ta zo ka'idantar da hani ko korewa ko sharaɗi to tana nuna umumi ina fata an gani idan na kira ta zo fi siyaqil khabaril musbit nan kuma tufidul ihmal ko ijmal anan ta zama mujmal kenan sai a nemi bayanin ta a wani wuri in ta zo a siga ta sharadi ko hani ko kuma korewa shine take fa'idantar da umumi in ma za ka yi taksisi sai dai ka nemi taksisin a wani abu haka nan idan na kira ta zo fi siyaki al'amr awil Istikbal, in ta zo a siyaki na umarni ko kuma siyaki na istiqbali abinda zai zo nan gaba nan kuma tufidul itlaq tana ta da idlaki ina fata an gane saboda haka wannan ka'ida yana da kyau ka kiyaye ta za ta taimaka maka hatta gurin iya gane menene am menene khas me mutlak menene muqayyad menene mujmal menene mubayyan waɗannan kuma za su taimaka maka wurin iya tafsirin alkur'ani ko bayanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane to anan zamu ga nakira ce ta zo fi siyakin nafi domin walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an kaga la ya'qiluna ba sa hankalta shay'an wani abu kaga an kore ba su da hankali to shin wannan yana nuna duk wanda bai bi abin da Allah ya zo da shi ba kenan anan yana nuna bai da hankali kenan kwata-kwata sai malamai suka ce to ai iyayen nasu da kakannin nasu a zahiri ba wai ba su da hankali ne kwata-kwata ba ai suna iya yin sauran abubuwa na yau da kullun na rayuwa suna ciniki suna saye suna sayarwa suna sauran al'amura na yau da kullum amma ya ƙur'ani ya ce ko da ba sa hankalta komai sai malamai suka ce ɗayan biyu ne ko dai a ɗauke shi a matsayin ko da ba sa hankalta komai saboda duk mutumin da zai iya ba zai iya fahimtar abin da Allah maɗaukacin sarki ya nemi ya aiwatar ba kuma ya aiwatar da abin da Allah ya nemi a yi ɗin ba to ko da ya iya wani abu na rayuwar duniya wannan abin da shi da babu duk ɗaya ina fata an gani. misali a ce ya san duniya amma bai san lahira kaga ya zama a banza ke suka ce abin da ake nufi ko kuma ya zamo suka ce am ne amma al-murad bihi al-khusus ayattabi'unahum walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an min ad-din mana shin yanzu za su bi iyayen kenan da kakanni ko da iyayen ba su san wani abu na addini ba ba su gane komai na addini ba kawai sai su bi su saboda kawai iyaye ne da kakanni wala ya duna kuma ko da waɗannan iyaye da kakanni din ba sa kan turba ta Allah madaukakin sarki wannan istifami ne na inkari mana bai kamata su bi su ba idan har iyayen ba su san wani abu na addini ba ba su gane wani abu na addini baya halatta su bi sai malamai suka ce wannan aya tana karantar da mu cewa ashe yin ta'assubanci da kabilanci ba musulunci bane kawai ka dinga bin mutum ido rufe yana kan gaskiya baya kan gaskiya ka bi shi kawai saboda kabila ku daya ko garin ku daya ko sashen ku daya ko tunanin ku daya ko harshen ku daya wannan ba musulunci bane za bi mutum ne idan ya dace da gaskiya in bai dace da gaskiya ba ko gidan ku ɗaya a jemar maganarsa ina fata an gane wanda shine ka'ida a musulunci domin ga qur'ani ya ce shin yanzu za su bi iyayensu ko da ba sa kan daidai kuma istifhami ne na inkari ya nuna kenan idan ba sa kan daidai bai halatta su bi su kuma ƙarshen kusanci shine mai iyaye haka yake ko ba haka yake ba akan haka kenan bai halatta ka bi mutum ba kan wani tunani nasa matukar wannan tunanin ko wannan mazhabin nasa ko wannan aqidar tasa ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar magabata na kwarai sai ka aje maka kayansa ina fata an gane akan haka kenan bai halatta mutum ya kawo maka wani tunani kawai ka dauka ka ba ko bai halatta kawai saboda garin ku daya ka goyi bayan sa bayan ko ba kan daidai yake ba ina fata an gane domin kira zuwa ga kaumiyya da kabilanci ba musulunci ba kira zuwa ga yare ko zuwa ga gari ko zuwa ga yanki ko zuwa shi za kullun na shafa ɗaya kiran wai ka kira mutum zuwa ga yanki ta ai dan arewa ne ai wancan dan kudu ne wannan maguzanci ne ba musulunci ba ne ya shafa ɗin wannan haka yake maguzanci ne in dan kudu ne musulmi ne dan wanka ne musulmi dan arewa ya zama musulmi bane ba ruwanka da shi sai dai mu'amala kawai ta yau da kullum na matsayin ku na cewa kuna zauna lafiya za ku yi mu'amala za ku yi kasuwanci amma wane ne dan uwanka na jiki wancan musulmin ina fatan gani wannan shine musulunci sannan ko daga ina ko daga birnin sun yake in yayi abin da yake daidai kuma aqida ku daya daidai yayi wannan abin ko gidan ku ɗaya in yayi ba daidai ba bin daidai ba wannan shine kaida a musulunci ina fata an gane saboda idan ba mu gane wannan ba to shi za kullun za mu ta wahala daga mutum ba yi da gaskiya amma kuma sai ka tsaya ka daure man gindi ba don komai ba saboda kawai wai ɗan garin ku ne a yaran ku ɗaya, a a gari ɗaya ya haɗa ku a a tunanin ku ɗaya, amma ba kai tsakaninka da Allah ka san ba gaskiya ba ne. shi kuma musulunci bai daidai wannan abinda musulunci ya sani adalci in ya yi daidai a ce ya yi daidai in bai daidai ba a ce ba daidai ba ne shi nan, ina fata an gane wannan aya tana nuna mana ta'assubanci da kabilanci ba musulunci ba ne Allah kiyaye sai Allah ya ce wa masalul da kafa misalin waɗanda suka kafirce ma Allah wurin shiga ɗimuwa da tashin hankali da bata sai Allah ce kamar salin ladhi yanqu kamar misalin makiyayi ne da yake ɗaga murya ga dabbobinsa <coughs> yake murya da dabbobinsa bima la yasma'u ga abubuwan da ba sa iya jin komai tattare da shi illa du'a'an wa nida'a face kira kawai suke ji ba na tamkar makiyayi in yazo da dabbobi yana umarta su su bi guri kaza yana hana su kasu shiga guri kaza ai ba magana yake wanda za su gane ba me yake yi kawai wani abu ma ihu yake musu su kuma da suke saurararsa su ma kawai ƙaran muryar suke ji sai su yi abin da yake so haka yake to haka Allah ya musanta wato kafirai shi sa malam tabar yace wannan misali ne Allah ya buga na kafirai wurin cewa kafiri yana da karancin fahimta sai Allah ya buga misali da kafiri wurin karancin fahimtar abin da ake karanta masa na alkur'ani da jan hankali sai aka buga misali kamar makiyayi ne ya taho da dabbobi yana taga murya yana taga musu murya domin su shiga wani wuri ko kar su shiga wani wuri don su kiyaye kaga su waɗannan dabbobin iya muryar kawai suke ji amma ba ma'ana suke fahimta ba to haka shi ma iya sautin ƙur'anin kawai yake ji ba ba fahimta yake kaga wannan ba ƙaramin mummunar kama ba ce a kwatanta ka da dabba wurin rashin fahimta Allah kiyaye shi sa Allah ya ce summun bukmun summun khabar li mubtada'in ne ma'zum ai hum summun ma'ana su sun kurmanci umyun haka nan sun makance ma'ana ke nan. summun su sun kurmance ba yadda za a yi su ji gaskiya bukmun haka nan kuma sun zama bebaye ba sa iya faɗin gaskiya umyun haka nan sun makance fahum la yaqiluna yace su ba za su taɓa yin hankali su fahimci kiran da ake musu ko bayanin da ake musu to anan zamu ga wani abun mamaki ko mu ce wani matsala Allah ya haɗa wasu kalmomi guda biyu sai ce bima la yasma'u sai ce illa du'a'an wa nida'a kamar misalin mutum ne da yake kiran makiyayi yake daga murya ga dabbobinsa makiyayi ne yake daga murya ga dabbobinsa da abinda waɗannan dabbobin ba sa ji sai dai kira du'a ai kira ne nida kira amma sai qur'ani ya hada su guri guda bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a shin ɗaya taukidi ne akan ɗaya wasu na ganin ɗaya taukidi ne ga ɗaya kenan du'a'an nida'an taukidi ne ga du'a ma'ana ga wanda baya jin komai in ba kira ba kira kawai yake ji amma in banda kira baya jin komai wasu malamai suka ce a'a du'a ma'anarsa daban nida ma'anarsa daban suka ce nida ma'anarsa am ce du'a ma'anarsa khas suka ce du'a shine wanda za a kira shi kira keɓantacce suka ce ai hatta a cikin dabbobi akwai dabbobin da zaka samu masu dabbobin sun sa musu suna ko ba haka bane akwai masu dabbobin da suka sa musu suna saboda haka idan zai kiran dabbar yakan kira wannan sunan sai wannan dabbar ta zo ko ba haka bane mm. ko ya kira wannan sunan dabbar ta bar abin sai dabbar ta bari suka ce abinda ake nufi bi ma la yasma'u illa du'a'an ga waɗanda ba sa jin komai sai dai idan an kiraye su da irin kiran da aka yi musu aka sanya musu sai su ji wannan shi kuma nida'an wanda za a kira su gaba ɗaya wanda ba suna aka sa musu ba akwai kira kuma da mai dabbobi ke wa dabbobin gaba ɗaya ko tsawatarwa ya musu gaba ɗaya suka ce du'a kira ke tsantacce kenan nida kira na gaba daya ina fata an gane to su in ba wannan ba ba abin da suke gane ba kaga wannan misali ne mummuna ga wanda za a buga da cewa baya fahimtar komai na addini sai irin wannan ko baya fahimtar komai na alkur'ani sai kwatankwacin kira Allah kiyaye Allah ya ce sun mun su kurame ne ga barin wato jin gaskiya bukumum sun bebance ga barin faɗin gaskiya umyun makafi ne su ba sa ganin gaskiya fa'um la yaqiluna Allah ya ce su ba su da hankali ma'ana ba su da hankalin da za su fahimci abinda Allah madaukakin sarki yake kiran su zuwa gare shi shi sa wani wurin Allah ya ce walladina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun fi zulmat waɗanda suka karyata da ayoyinmu sun kurmance sun bebance suna cikin duhu ba yadda za a yi su iya ganin gaskiya Allah ya kiyashe mu na ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولأم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ya ayyuhal ladina amalu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce ku ci daga tsarkaka halal na abinda muka azurta ku da shi washkuru lillahi nan ku yi godiya ga Allah maɗaukacin sarki in kuntum iyahu ta'budun in har kun kasance Allah subhanahu wa ta'ala wato kuke wa bauta to ku yi godiya gare shi wannan aya tana yin umarni ga bayan Allah su ci daga tsarkaka na alal haka nan kuma su yi godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya azurta su da wannan ni'imomi na halaliya kuma ya halatta musu su ci waɗannan abubuwa sannan sai Allah ya ce washkuru lillah ku yi godiya ga Allah in kuntu sharadi in har kun kasance iyahu ta abudun shi kadai kuke bautatawa wannan sharadi malamai suka ce yana buƙatar jawabi wasu suka ce baya buƙatar jawabi wasu suka ce yana buƙatar jawabi jawabin kuma yana farkon sura <coughs> yana farkon ayar ko cikin ayar domin ayar ta ce kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah kenan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna washkuru lahu in dai shi kaɗai Allah kuke bautatawa to ku masa godiya akan irin wannan arziki da ya wannan aya ta umarci mummunai da cin halal kamar yadda a wani wurin Allah ya umarci masu imani shi ma ya umarci kai manzannin Allah da cin halal kenan duk abin da Allah ya umarci manzanni irinsa kuma ya umarci mummunai a wani wurin kuma Allah ya kira mutane baki ɗaya na duniya ya ayyukan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba shi ma ya umarci su da cewa su ci abin da yake na halal shi sanya cikin hadisin da imam muslim ya rawaito daga abi huraira da imam ahmad ibn hanbal manzala yake cewa inna allah ta'ala tayyibun lalle allah madaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba baya karbar wani abu sai mai tsarki sai ce wa inna allah amara almu'minina bima amara bihi mursalin Allah ya umarci masu imani da irin abin da ya umarci manzanni sai ce faƙala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima khabir ma'ana ya ku mutane ya ku manzanni ku ci daga kan abubuwa ku yi aiki na gari sannan kuma a nan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kenan a nan da manzannin Allah da sauran dukkanin bayan Allah umarni ɗaya Allah ya ba su shine kowa ya ci halaliyarsa kowa ya guji cin haram kowa ya kiyaye cin abin da yake Allah maɗaukacin sarki ya hana sai Allah ya ci gaba da bayani daga cikin abubuwan da Allah ya halatta bai halatta ba sai Allah ya ce inna ma arrama alaikumul maitata kadai dai Allah madaukakin sarki ya haramta muku cin mushi waddama da jini wa lahmal da naman alade wa ma uhilla bihi li da abinda aka kira sunan wani Allah wurin yanka shi mana da aka daga sautin wani Allah da shi yayin da za a yanka faman turra Allah ce duk wanda ya fada cikin hali na larura ghaira baghin ba yana mai zalunci ba wala adin kuma ba yana mai ketare iyaka ba sai wannan ta kai shi ga cin waɗannan abubuwan da aka haramta ko ɗaya daga ciki bala isma alaihi Allah ce babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai Allah kai mana gafara wannan aya Allah madaukakin sarki yace an haramta mana cin mushi albaita malamai suka ce shine ma mata hatfa amfi abin da ya mutu da kansa wannan shine ma'anar almaita a lugha a shari'ance ko suka ce ma mata bi ghairi zakatin shari'iyya shine abin da ya mutu ba tare da ai masa yanka na shari'a ba wannan shine mushe akan haka za a ga kenan mushe ya kunshi abin da ya mutu da kansa ma ma da hasbu an fihi din shi kansa mushe ne abinda yayin yanka shi bai fitar da jini ba kaga ya riga ya mutu kenan mushe ne haka nan abinda wani musulmi ya yanka wanda bai halatta a ci yankansa ba kamar ba majusi ko kafiri mai bautar gumaka sai ya yanka shi ma wannan mushe ina fata an gani ya nuna kenan dukkan ɗayan waɗannan abubuwa baya halatta a ci amma sai malamai suka ce cikin mushe akwai abin da kuma shari'a ta togace babu laifi a ci kamar me suka ce mai tatul ba abin da ya mutu a kogi saboda Allah yana cewa o illa lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara an halatta muku saidul bahar malamai suka ce saidul bahar shine ma mata fil bahar abin da ya mutu a cikin kogi din kenan dukkan wani abu da ya mutu a cikin kogi bai shiga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya hana ba anan ina fata an gane saboda haka babu laifi kenan ana iya cin abin da ya mutu wato a cikin kogi sa'annan suka ce wannan aya ta tabbatar da cewa abin da ya mutu cikin kogi din nan baya cikin matattun da aka hana sannan manzo Allah ya ƙara tabbatar da haka da wani ya tambaye shi gane da ruwan kogi zai iya yin alola da shi sai ce huwa tahuru ma'uhu al-illu maitatu huwa tahuru ma'uhu al-illu maitatu ai ruwan ya alatta haka nan kuma abin da ya mutu a ciki shi ma halal ne za a iya cin wato za a iya cin wannan abin da ya mutu a cikin kogi din wannan ya nuna za ka yi taksisin waɗannan abubuwa daga cikin matattu waɗanda shari'a ta ba da dama wato za a iya amfani da shi wanda mutu cikin kogin ko da ba ɗan kogin zan zo kan wannan magana ka bari ban gama ina sani ina fata an gane wannan shine abinda wato shari'a ko aya kenan ta zo da shi sai ta yi taksisin waɗancan abubuwa to akan haka sai malam yake cewa anan jumhurul ulama jumhurin malamai sun tafi cewa ala annal murada bi ta'amihi maitatu inda Allah ya ce wa ta'amuhu mata'an lakum sai suka ce abinda ake nufi da abincin da ke teku ko kogi suka ce shine abin da ya mutu cikin kogi din minhum cikin wanda suka tafi kan wannan akwai sayyidina Abubakar zaid ibn sabit abdullahi ibn umar abu ayyub al-ansari da Ikirima da abu salamata ibn abdurrahman ibrahim an-nakhai al-hasan al-basri da waninsu sa'annan Allah yake waddama shi ma dangane da jini shi ma jini sai wata aya cikin suratul an'ami ta zo ta yi tafsiri sai ta ce ba kowane jini ne haram ba jini mai kwaranya shine haram shine Allah yake cewa illa an mai maitatan aw daman masfuhan sai dai in ya zamo mushe ko jini mai kwaranya suka ce akan haka jinin da baya kwaranya kamar jinin da ke dan fitowa a saman nama in an yanka shi ko saman kashi ko wani abu suka ce wannan baya cikin abin da aka hana ina fata an gane domin wannan aya da take audaman masbu'an za ka ƙayyade ta da tsauran ayoyi da suka zo da waddama inna ma harrama alaikumul maitata waddama sai zamo waddama almasbu'a kenan jini mai kwaranya shi aka haramta kenan wanda ba mai kwaranya ba wannan babu laifi suka ce kamar nama baka iya raba shi da wannan dai da ka kai da wanke nama sai kaga wani samansa akwai dan jini jini akwai dan wani abu ko saman kashi ko wani abu amma da haka za a hada a dafa saboda baya cikin abin da aka hada sannan suka ce hadisi kuma ya yi taksisi shi ma wani nau'i na jini ya halatta hadisin abdullahi dan umar hadisin ibnu maja uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe biyu da jini biyu fa amma almaitatani fal jarad wal hut mushe biyu sune fara da kuma kifi wa amma damani fa tahal wal kabid shi kuma jini biyu sai ce sefa da kuma hanta in ka kalli hanta za su ta yi kama da jini amma tana cikin abin da baya cikin abin da aka haramta ina fata an gani waɗannan duk suna cikin wato abin da shari'a ta yi to sai malamai suka ce akwai wata mas'ala abin da ake ce ma barma'i an san barma'i barma'iyun shine dabbar da takan rayu a kogi ta rayu kuma a kan tudu wani lokacin ko akwai dabbar da takan rayu kuma a keku in ka dawo da ita kan tudu ba za ta rayu ba daga wannan dabba ce ta kogi amma shi shine wanda zai iya rayuwa zai iya shiga ruwa zai iya fitowa kan tudu ina fata an gane to malam shankiti anan yake cewa wa zahiru umumi hadha hadis wa umumi qawlihi ta'ala wa ta'amuhu yace zahirin wannan hadisi da kuma zahirin wannan aya wa ta'amuhu mata'an lakum sai a yadullu ala ibahati yana nuna kawai duk abin da zai mutu in dai a kogi ce mutlaqan ya halatta ci naman sa kaji magana ku وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في annahu akala min al-anbar yace ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim sun ce daga wannan naman kifin nan da ake cima al-anbar wani dogon hadisi na jabir wanda mun sha karanta shi sun yi tafiya su, su kusan 300 aka ba su buhu guda na dabino kullum sai kwamanda ya kwance buhu da safe ya lissafa dabino kwaya 300 sai mai da buhu ya daure sai ya bi kowa ya bashi daidai sai gobe har mai ruwa ya tambayi jabi ya ce ya kuke yace sai mu sa a baki mai ta tsotso kaman alewa har sai ya kare wannan zakin da muka cika da yawon mu cikin mu shine zai kushe mu sai mu sha ruwa kuma sai gobe yace haka kuka rayu ce to ai wannan kwaya ɗaya ɗan ma mun shiga cikin tashin hankali da muka rasa shi bayan ya kare yace muna tafa kawai sai muka zo bakin kogi sai muka hangi wani abu kinkirin kin kaman tsauni da muka zo gurin sai muka tadda wata dabba ce ce kuta an kaɗo ta mai suna ambar aka kewaya aka kewaya sai kuma ya ce ba za a ci ba da ya ce ba za a ci ba kuma haka za a ci can kuma sai yake ai mun fito aikin Allah ne kuma ba mu da abin da za mu ci na gujiri sai yake za a ci shi ne gabe ya ce suka zo na tsawon wata ɗaya suna cin wannan namun bai kare ba su su ɗari uku har ma daga cikin abin ban mamaki kurmin idan wannan kifi suke zira tulu su ebo kitse mutum goma sha uku suka hau kan wannan kashin da yake kewaye kurmin idan suka zauna a kai kashin gadon bayansa aka kafa shi haka aka ɗauki rakumin da ya fi kowanne girma a cikin tawagar aka jibga maka ya wuce ta ƙarƙashi suka koshi yace muka koshi kuma ragowar naman ma har suka yi masa mai suka yi abin da ake ce ma bandarsa kenan suka taho da shi to da suka zo gurin manzala suka gaya masa sai manzala ce kun taho da wani abu daga cikin naman sai suka ce eh sai ya ce ku ba mu ruwa mu ci daga hmm. ya nuna kenan ya alabi shi sanya mana yace zahirin ayat tana nuna irin wannan duk abin da ke rayuwa cikin kogi ya halatta a ci naman sa mutlaka ina fata an gane yace zahirin waccan aya abin da take nunawa ke sai ce wa hasilu tahriri fiqh hadhihi mas'ala yace amma abin da muka samu dangane da warware mas'alar wannan wato fiqhun wannan mas'ala shine anna mai tatul bahari ala qismaini muna iya cewa dabbobin da za su mutu cikin kogi sun kasu gida akwai kismun la ya'ishu illa fil ma akwai kasan da ba sa rayuwa sai a cikin ruwa kana fito da su inda ba ruwa mutuwa nasu wa in ukhrija min mata ana fitar da su daga inda ba ruwa mutuwa za su kalhuci kaman kibi wa qismun ya'ishu fil barr amma akwai wanda kuma zai iya rayuwa kan tudu ko da bai shiga ruwa ba kaddafabi kaman kwado wa nahwi hada makamantan wani amma alladhi la ya'ishu illa fil ma' ce to dabbar da ba za ta rayu ba sai a ruwa kamar kifi ba kifi fa tuhu halalun inda jami'in ulama wanda ya mutu a kogin ko a waje ya halatta ka ci namansa a gurin malamai baki daya wa khalafa abu hanifata wanda kawai ya saba shine imam abu hanifa rahimahullah fi ma mata min fil bahri wa qafa ala wajhi al sai ce ya halatta a ci amma wai banda ya mutu banda wanda ya mutu a kogin ya dago saman ruwa wa in ya dago saman ruwa ya zama attafi kenan domin in ka ce abu tsafin mana abin da ke saman ruwa ga waccan wancan baitin abdullahi dan rawaha shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna nara maswal kafirina wa anna al'arsha fawqa al-ma'i tafin yace al'arshi yana saman ruwa ne sai ce wa faukan arshi rabbul alamina hmm. saman al'arshi kuma ubangijin ya yayi istiwa'i ina fata an gane to shi imamu abu ba sai ce wai kifin da ya samu a saman ruwa bayan ya mutu ce ba za a ci ba saboda yana ganin yana tattare da matsala wadda za ta iya cutarwa in dai ruwa ya fito da shi sama ba za a ci ba amma sauran wanda ya mutu aka kai shi ko da a cikin ruwa ne wannan za a iya ci shi ne kaɗai amma jumhurin malamin sun tafi ya halatta kifi in ya mutu a cikin ruwa ci kenan duk abin da ke rayuwa a ruwa in ka fito da shi inda ba ruwa ba mutuwa zai yi ya halatta wannan in ya mutu a ci wannan kusan ijma'i ne na malamai in banda imamu abu hanifa shi ma a iya wani bangare duk ba gaba ɗaya hana ba ina fata an gane sai ce wa amma alladhi la wa amma alladhi ya'ishu yace amma kuma wanda ke rayuwa kan tudu min al bahari daga cikin kuma dabbobin da suke na kogi da kaman kwado wasul afat kaman kunkuru da makamantansu sai ce faƙadik talafa faƙadik ulama malamai sun yi saɓani a kai فذهب مالك ابن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة أكل ما مالك يا تفكن شوا إندي تنا شغا cikin kogi ta mutu to ya anata ce bi khilaf ma qatalahu insanun aw asara anhu famata yace sabanin wanda mutum ya kashe ko kuma wanda kogi ya hankado shi ma'ana ya janye ruwan ya mutu fa innahu mubahul akli indahu shi ma wannan ya halatta gurin Imam Malik kaga kenan shi yana ganin ya halatta kenan mutlaka ina fata an gane wa sawa'un bata bi nafsihi duk ɗaya ne ya mutu da kansa wa wujida tsafiyan aka ganshi a saman ruwa aw bil istiyadi koko su aka yi aw hayyan koko da rai ka kamo shi ka kashe aw ulqiya fi nar ko kuma a wuta aka jefa shi aw dussa fi tinin ko ko cikin tabo ya shiga ka tuza shi cikin tabo ya kai ga mutuwarsa za a ci wa qala nafi'u ibnu dinar wa qala wa qala ibnu nafi'in wa ibnu dinar maitatul bahri mimma ya'ishu fil barri najisa su kuma waɗannan malaman suka ce abin da ya mutu a kogi inda yana rayuwa akan kan tudu suka ce ba za a ci ina fata gani to kwado fa za a ci kwado to shi ma wannan an yi saɓani bayan kwado akwai a timsa timsa shi ne mai wannan mai haƙoran kada shi ma ai yana sauka abin nan mm. ya dawo kuma mm. karar ruwa ba shi ma to wannan su ma da akwai saɓani wasu malamai na ganin baya halatta a ci kwado saboda wani dalili wani mai magani ina jin akwai hadisin yana bulukul maram hadisi ne na ashabu sunan wani mai magani yana sanya kwado cikin maganin sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yace kada ya amfani da shi duk da cewa wasu malamai na ganin akwai magana kan sanadin hadisi amma da yawa wasu malamai na ganin ba za a ci ba dalilin wannan cewa kenan ba za ka ci kwado ba amma a gurin wasu malamai suna ganin tunda in dai dan kogi ne suka ce kwado iri biyu ne akwai dan kogi wanda in ya fito kan tudu ba zai daɗe ba zai mutu akwai kuma wanda zai iya daɗewa a kan tudu su masu cin kwaɗi in ka tambaye su sun sani akwai ta inda suke ganewa sun ce wancan na kan tudu yana da dafi in ka ci zai iya maka illa wa ya san wannan to ka ji ga wani ma shahidu shahidun min ni wani ya taba gaya min cewa akwai yana da wata illa akwai kuma shi na cikin ruwan ba da wannan dafin da ke jikinsa haka yake a dan sai wasu malamai suka ce to wancan na ruwan suka ce baya hukuncin dabbobin ruwa ya hau kansa amma wannan na kan tudu akwai matsala ba za a ci ina fata an gane bambancin to suka ce kuma dangane da shi ma timsa wasu malamai suka ce ba za a ci ba saboda yakan ci abin da ya shafi dan adam saboda haka anan shi ma yana cikin dabbobin da suke farauta kenan sai suka ce abinda annabi ya ana akan tudu na dabbobi masu farauta kullu bin min as-siba wa kullu bi mikhlabin min at-tayr suka ce in an samu irin su ma a cikin kogi bin min as-siba shi ma ba za a ci ba za ga kuma timsa yana ciki domin kai gargadin ya kamo ka kenan kuma haka bane saboda haka suka ce shi ma wato ba za a ci ba to dangane da karefa garwa alal khalil imamu khalil yana faɗa cikin muktasa sai yake cewa sai muktasar ya ce atifan ala ma yukrahu yana adafi akan abubuwan da aka hana sai ya ce wa kalbu ma'in wa khinziri sai ya ce makarudi ne ka ci karen da ke kan ruwa da kuma aladen da ke kan ruwa an san aladan da ke kan ruwa me yake ce masa da Hausa ita ce dorina ko haka za ka shi da wani hanci kamar hmm. ina fata an gani wa kalal baji malam baji ce amma kalbul bahri wa khinzirihi qara wa ibn sha'ban annahu makruhun wa qalahu ibnu habib wa qala ibn al-qasim fil mudawwana ibn al-qasim yana faɗa cikin mudawwana yace lam yakun malikun yujibuna fi khinziril ma'i bi shay' ce imamu maliku bai ba mu wata fatawa bai ba mu ansa dangane da aladar ruwa da wani abu ba waya kulu imamu maliku kawai ce mana yi an kulu na taquluna ya ce fa ku ne fa kuke cewa aladi aladi ba aladar ruwa kaga wannan yana nuna dan aladi shi kuma alade inda ya sunansa khinzir kaga dai akwai dan nauyi sawa'un a ruwa yake ko da akan tudu yake ina fata an gane ina jin amma da amsar tambayar ina fata an gane saboda haka dai wato an haramta muku cin mushe banda waɗancan da jini banda jini mai kwaranya haka nan da kuma naman alade wanda wannan dama ijma'an duk abin da ya shafi alade haramun ina fata an gane wa ma uhilla bi li ghairillah to da abin da kuma aka kira wani Allah yayin yanka shi ma'ana ko dai aka yi gangancin ƙin yin bismillah wani ya zama mushe ba za a ci ba <coughs> amma in mantawa aka ya halatta ya ci ko kuma aka kira wani Allah aka kira gunki aka kira aljani kenan aka kira sunan wani aljani ko sunan wani gunki aka yanka shi ma ba za a ci ba mushe ne ko kuma abin da aka kira sunan Allah ne amma kuma a zahiri ba Allah aka yanka wa ba wannan Allah aka yanka wa kamar me kamar inna ta ce sai ka yanka baka akuya ayan san inna ko ce ai inna ce ta kama ka in baka yanka bakar akuya ba da matsala sai ka siyo baka akuya ka bi umarnin inna ba umarnin Allah ba sai ka zo ka kwantar kai bismillah ka yanka da bismillah ka za a amfani da ita koko da niyyarka shi sa shekul islam ibn taimiyya yake cewa duk abin da boka yanka ko ya kira sunan allah mushi in dai dan bokanci ya yanka mushi domin aljanu yake wa biyayya sau da ko ya kira sunan allah sunan allah kawai a baki ne amma mushi ne ba za a ce ba ina fata an gane sau da haka ce don duk abin da za a kira sunan wannan allah wurin yanka shi ma baya halatta to sai Allah ya ce ne istarra wanda ya shiga cikin hali na larura to mece ce larura shin sai ka ji kamar zaka mutu ko ko yaya abin yake malamai sun yi bayanin cewa mai larura zai iya cin mushi amma mai ce larura sai suka ce shine idan ya shiga cikin wahala matukar wahala amma fa ba wai sai in ya kusa mutuwa ba suka ce domin in ya kusa mutuwa to babu amfani kenan ya ci abin domin in ya kai manzilin sai ya kusa mutuwa to in ya ce wannan mamushin ba zai masa amfani ba amma dai ya shiga cikin wani matsatsar rayuwa na wahala ya gayyara bai kai ga mutuwa ba suka ce ya alace ya ci mushi sa'an nan in zai ci mushen sai ya ci ya koshi ko kuwa iya gwargwadon bukata wasu malamai suka ce iya gwargwadon bukata an samu ruwa daga imamu na maliku ya ce zai iya ci ya koshi har zai iya yin guziri ma in ya samu abinci a gaba sai ya jefar da shi ina fata an gani suka ce to da kuma cin mushi da taba dukiyar wani wanda ya kamata wanda ya shiga cikin haliya ya taba ya ji yunwa matukar yunwa kuma gabansa sai ya ga wata gona cike da mangoro ko ga shanu nan zai iya tatsan nono ya sha nan kuma ga mushi to shanin can zai tatsa ya sha ko kuwa wancan mushen zai ci wannan zai ci lokaci yi? lokaci na fata an gane to wanne zai gabata wai mushen zai ci ko kuwa wancan dukiya zai taba malamai sun rigi juna sani kan wannan wadda haba malikun ila annahu yuqaddimu malal ghairi wa in lam yakhif an yaj'al an yuj'ala sariqan in lam yakhif an yuj'ala sariqan imam malik yace kawai sai ya taba dukiyar wani ya ci amma fa in baya tsoron za a iya kiransa barawo in za a yi masa ihu barawo barawo to kada ya taba kaga wannan shine ma'anar wancan hadisi na Tirmidhi da ɗaya ruwayar Bukhari da wani yace yana matukar jin kishi ko ga yunwa ya rasa yadda zai a dokar daji sai ga dabbobi gabansa sai annabi yace kai sallama uku in an amsa ka nemi izini a baka ka sha in ba a amsa ba sai yace ka tatsa ka ya ka tatsi nonon ka sha sai ce amma kada ka zuba a gorarka in ka zuba ka yi guziri sunan ka farawo kenan imam maliku ya ce idan baya tsoron za a kira shi farawo a masa ihu to da ya ci mushen gwanda ya taba kenan gwanda ya taba wannan mangwaron ɗaya ko biyu ko wani abu ya sha sa'an nan ya samu ya wuce dama shi kayan marmari ma ya halatta ka tsinki ɗaya ka ci ko biyu ka zo wucewa sai ka duk mangoro a gona ya halatta ka ci ɗaya ko biyu dai sha'awa amma aka ce ka ɗiba a gefen riga in ka ɗiba ka zuba a aljihu Ita kasta kabna kenan me aka ce aka ce aka kama ka sai ka biya ninkin kuɗinsa wa darbu na kalin da kuma bugu na na oro in naira hamsin ake saura sai ka biya ɗari kuma a mabula na goma cawa ba ka gobe za ka ƙara taɓawa ba ina gani wasu kuma suka ce a'a sai dai ci wannan mushin ke ina fata an gani kala malikun in zanna anna ahla zalika sabar aw zar'i aw al-ghanam yusaddiqunahu bi darurati hatta la yu'addu sariqan wa tuqdau yaduhu ra'aytu an ya'kula min ayi zalika wajada ma yaruddu ju'ahu wa la yahmilu min shay'a yace ina ganin idan har wannan da ke cikin larura ya tabbatar masu wannan dabbobin na ɗaya dai ko masu wannan kayan marmarin ko masu kayan gonar za su gaskata larurarsa ba za su lissafa shi a matsayin ɓarawo ba har a yanke masa hannu sai ce ina ganin ya taɓa wannan abin ya ci shi ya bi wa in huwa ya Allah yusaddiquhu wa an yu'adda sariqan bima a min dalika? fa inna aklal maitati khairul lahu indi amma idan za su dauke shi a matsayin barawo yace to ya mushe wannan shine wato abin da nake gani yafi ina fata an gane saboda haka kenan wannan shine hali na rarura sai Allah ya ce fa man istarra ghaira baghin wala adil duk wanda ya fada cikin larura baya kuma mai zalunci da wannan larurar ma'ana ba fita yayi ta'addanci ba ko ya tawaye kamar da mujahid ya fassara haka nan kuma ba mai ƙetare iyaka ba ne ba kuma zalunci yake yi ba Allah yake fala isma alaihi babu laifi a kansa sai Allah ya fassara a wani wurin sai ce man turra ghaira mutajanibin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne gare shi lokacin mai yayi a'lam Hmm. abinda malaman kawai fiki ya sai kawo cewa al-iddiraru la yakunu haqqal ghayr malal to hmm. man shi ba zai aiki ba kina nan gurin kamar yadda kace muke cikin guda ɗaya din nan babu wani abin da kina to ai shari'a ce ta bayar da la ta yi hmm. takhsisi ba ta ciki to baya ciki wannan ya ce bayan sallama malam dan Allah a mutum ne ya saki matarsa a karamakan lahu ta yi saki ne raja'i sai ce ya dawo da ita ita kuma sai ta ce ta ki dawowa malam to me matsayin ta ba ta da yanki ta ce ba za ta dawo ba inda ba ta gama idda ba saboda haka ya sanar da waliyin ta ya sanar da ita ta sanar da shaidu guda biyu ta dawo wa bukulatu a haku bi raddi ina fi zalika in aradu islaha Mazajen su na aure su suka fi cancanta su dawo da su a cikin wannan lokaci na idda in dai sun yi nufin sulhu da daidaita tsakaninsu kawai shi dai abin da zai yi kokari wannan fushin da take yi ta daina ko ya kokarin rarrasa ta da kyautatawa a ta daina wannan fushin amma ta ce ba za ta dawo ba bai mata so ba mutukar ba zalinta ta yake yi ba na to wannan baya ce assalamu alaikum yake cewa don Allah malam yin sallar shafa'i da wuturi a lokacin azumi cikin jama'a da yin ta kuma ko kuma yin su a gida malam wanne ne yafi ne da lokacin azumi to an yi a cikin jam'i ya yi? Eh, saboda shi kansa tarawihi cikin jam'i da yi cikin gida duk kana da dama ka yi a gida kana da dama ka yi a jam'i amma imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda shekul islam ibn tamiya ya hakaito cikin littafinsa iktida'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim yana cewa yin ta a masallaci a jam'i yafi ka yi ta a gida a lokacin ramadana ba dan kuma saboda mazala ya haɗu da mutane har kusan tsawon kwana uku ana yi an yi jam'i abinda ya hana shi ci gaba da yi gudun kada a wajabta wa mutane shi sa lokacin Umar da wannan abin da ake gudu ya wuce aka tsara dawo da ita kuma suna yi ne gaba ɗaya saboda haka babu laifi wato yin ta a masallacin shine zai sai dai in yana ganin akwai wasu abubuwa da zai ko zai tashi da dare wasu abubuwa to sai ya bari sai idan ya tashi can ƙarshen dare ya yi wuce sa wallahu a'lam to wanda yake cewa a cikin sa ta biyu yake cewa malam dangane da lokacin sallar salatul duha malam wani lokaci ne ke farawa kuma wani lokaci ne ke karewa to lokacin sallar hashi ne daga lokacin da rana ta fito ta daga in ta fito ta yi daudin nan daga ta dan daga sama kaɗan to tun daga nan lokacin wala ya shiga kuma zai zarce har zuwa lokacin da rana za ta zo tsakiya a nan lokacin ta ya fita wallahu alam to wannan ba shi assalamu alaikum ya ce malam ina son a yi min bayani akan annabi Ismail mahaifinsa annabi Ibrahim ya ajiye shi tun yana yaro kuma annabi Ibrahim ya yi mafarki kan cewa Allah maɗauki sarki ya umarce da ya sa sai ya zo ya gamar sai ce if almatu umar duk da cewa shi anan ta rubuta ayar da rubutun boko kuma malam ya magana kan rubuta ayar da rubutun boko ran da ko an din yi kuskure wanda bai abin nan ba ce to akar makallawa wayan sun ce annabi ishaq ne ba annabi isma'il ba to wannan magana wannan magana ba haka take ba mafi inganci annabi ibrahim annabi isma'il ina jin akwai maganganu da wasu ke cewa wai annabi ishaq ne aka ce za a yanka shine azzabe amma mafi ingancin magana annabi ibrahim ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ko ma zadul ma'ad ya tattauna kan mas'alar kuma ya tabbatar da cewa annabi isma'il ake nufi haka nan da yawa cikin malaman tafsiri sun tabbatar da cewa annabi ibrahim ake nufi ba annabi ishaqa ake nufi ba domin annabi ibrahim annabi isma'il ake nufi ba ishaqa ba annabi isma'il shine aka yi nufin za a yanka shi din saboda haka ba annabi ishaqa ba shi sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce masa ibnu zabe ma'ana dan wanda yake wanda za a yanka kenan suka ce saboda abdullahi babansa shi ma mahaifinsu abdulmuttalib ya yi irin wannan bakancan cewa zai yanka ɗan da za a haifa masa kuma ƙarshe aka haifi mahaifin manzala amma ya nemi eh, masana a wannan lokaci suka ce ya fanshe shi eh, kamar yadda ya zo cikin sira ya fanshe shi da kusan raƙuma kusan guda ɗari da sauransu saboda ka shi za ake gaya manzala wannan kuma in kafa silsila shi ma annabi isma'il shi ne aka ce a yanka shi ba annabi isa ba tabbas wacce magana akwai ta amma ba haka take ba duba maganganu na malamai ibn qayyim ya tattauna kan wannan matsala al-imam ibn kathir na littafi qisasul anbiya na ibn kathir mai tafsiri yana da qisasul anbiya wani mujalladi guda shi ma ya tattauna kan mas'alar kuma an rinjayar da hadisai cewa annabi isma'ilu ake nufi ba annabi ishaqa ba wallahu a'lam to wannan baya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya sai dai yake cewa malam ina so a yi mun bayani dangane da ibnu wane ne a wurin gaskiya shine sunan da ban gane ba a nan guri shi ya musulunta ne kafin ya rasu ko yaya saboda haka mai wannan takardar sai ya rubutu waye da za a gane ibnu wa yake tambaya a kai dan bayan duba na miƙa wa dan uwa ma ya duba gaskiya dai rubutun bai abin nan ba ta bayyana ba sosai Allah ya nuna za a Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiyar mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu mutum Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karba mana ibadan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين